Sheikh Abdulrahman Olorokemi yana ɗaya daga cikin masu irin waɗannan kiraye-kirayen zaman lafiya. Trouble, chaos, disintegration, anarchy in the society we have to deal with from then whether you're Muslim or Christian. Let us all embrace peace in Ekiti. Sheikh Olorokemi ya ce ya kamata a daina kawo fitina, tashin hankali, tarwatsa jama'a, rikici a cikin al'umma. Ya ce musulmi ko Kirista su rungumi zaman lafiya a jihar Ekiti. Fasto Kola Ajayi yi ya buƙaci jama'a da su haɗa kai kana su zauna lafiya da juna. Haka zalika na tattauna da wani mazauni birnin na Ado Ekiti ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a birnin na Ado Ekiti. Har yanzu ba a samu zaman lafiya a birnin Ado Ekiti ba. ba lafiya. Gaba ba hausa. Ba hausa a garin Ado Ekiti yanzu? yanzu me ya faru ne da mutanen ke bari wani mun ya ce wa hausa su fita su bar mai garin shi to kai yanzu a ina hake magana kana cikin garin Ado Ekiti ne ko kana ina eh ina cikin garin to ka ce ba hausa kuma a cikin kai kuma ga ka a cikin garin Ado Ekiti to a kowa lai in duk inda ka gani a cikin gari farautan bahaushe ake yarbawa lai gaba dai suna fago wato duk mutane sun ruwa yi suna fago na eh, jami'an da ke dogawa da aka kada su kashi goma kashi takwas ne sun tafi gida. Wai menene menene musabbabin wannan rikicin? Dan tsakanin yan fo wannan ne da yan dan direbobi. Wato kungiyar yan yi da biyu kenan. A ardi wata mata matar eh, direba. To ita ne yan fo wannan suka damfara. To suka damfare ka sai mijin ya zo wajen. Hmm. Cewa to wannan aina gida ne matar shi ce saboda haka ko da rabin abin da suka karɓa. ne su maida mata da dan rage abin nan hmm. to ka ji musabbabin abu sai suka rufe shi duka shi kuma da ya samu ya sha ya rubuta sai ya kira sauran mutanen hmm. kenan nan faɗa ya tashi tsakanin su to ku yan arewa me yasa ake farauta ku kuma har aka sa ku cikin wannan faɗan ko kuma wannan rigimar kowa suka yi wai mu ne muka san su ba mu je mun Fada musu ba inda za su iya samun su da shauran muka je to mu inda muke haya muke sannan kuma gidajen su ne ku ka san su kenan know. yan furon nine to yan furon nine din hausawa ne yarbawa ne to haɗin ku da su waɗannan yan furon nine kenan ba mu da wani alaƙa da su kawai da iskanci ne da kawai da shiri da kuma suna son su yi mana sata to ne rundunar yan sanda ta jihar Ekiti take yi a halin yanzu gaskiya ba abin da ta yi sauran jami'an tsaro irin jami'an tsaro da su da aka kawo su kuma sai su watsa ma hausa don kare dukiyarsu an ce gwamnan jihar Ekiti Fayoshe ya sanya doka dokar hana fita waton kofi kenan ko akwai waɗanda an ka kashe a wannan rikici gaskiya ba mutane na cewa an kashe mutum daya wasu na cewa an kashe mutum biyu amma dai gaskiya mu dai inda dai an kashe da za mu gaggawa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya